shekara ta da 2017 wannan shine kasan na da hamsin 159 daga cinjeren giyan kasusuwan karatun littafin hikbatun minat tarih ma baina wafatin biyu sallallahu alaihi wa alihi wa sallam ila maktalil husaini radiyallahu anhu sanata ihida wa sittina hijiriya wallafan usman bin muhammadun al-khamis allah madaukakin sarki mai sakayya da alkhairi da yan wa su manta ba a je mun fara tattauna a shubahatu thamina shubaha ta takwas a inda muka je yan shi'a sun makalkale ma wata magana da sayyidina umar ya faɗa wanda al bukhari ya ruwaito ta a cikin as-sahih to mun tattauna kan kalman da kuma haƙiƙanin ma'anan ita kalman da kuma bayyana cewa ai wannan ba suka ne ga sayidina abubakar ba hasali ma yabo ne gare shi da bayyana cewa babu wani wanda ya cimma matsayi da daraja irin tashi allah madaukakin sarki ya sa mu dace to a karatunmu da gabata dama malam ya ce da una na min sahih bukhari alkissata kamilatan ku bari mu karanta a cikin sahih bukhari yadda kissan take cikakkiyanta tsab mu ji irin bayanin da ke ciki mala ya ce fa'an ibn abbasin annahu balaga umar ibn al-khattabi anna ba'dhan nas yaqulu la in mata umaru la ubaya anna fulanan wa anna bai'ata abi bakarin kanat faltatan ibn abbas allah madaukin sarki ya kara mashi yarda annahu balaga umar ibn al-khattabi yace labari ne ya zake ma umar dan khattab anna ba'dan nasi yaqulu an samu wani daga cikin mutane yana cewa la'in ta umaru lallai idan sayyidina umar ya rasu la'ubaya anna fula'anan ya ce lallai ni ko zan yi ma wane mubaya'a ne ma'ana har ya ayyana wani da shi ya tsammanin shi zai marmara ya je mai mubaya'a kaga al'amarin khalifanci na neman ya zama wasa kenan an gane suna neman su mai da harkan ta zama na warge wa anna bai'ata abi bakarin kanal faltatan ya ce ai mu bayan da ake na abubakar har ta tabbata irin wannan gaugawa aka yi aka yi marza aka yi mai a to shi ma idan yi gaugawa yi ma wani a to shi kenan za ta tabbata ku gano wannan to su ma bari su marmaza su marmaza falamma balaga umar ibn al-khattabi hazal kalam yayin da wannan magana ya je kunnen sayyidina umar kala sai ce innahu balagani anna ƙa'iran minkum ya ya ce labari ya zo man wani daga cikinku yana cewa wallahi lau da mata umaru baya fulanan ya ce wallahi da umar zai rasu to ko da wani zan maza in ma mubaya'a to mun ji labari kun gano wannan sai umar ya ce fala ya gataranna mri'un an yaqul kada wani ya rudu ya ce inna ma kanat bai'atu abi bakarin faltatan ai mu mubaya'an da aka yi ma abubakar mubaya'a ne cikin gaugawa wa tammat sai kuma al'amarinta ya zo ya cika ala umar ce ku saurara wa inna ha kada kanat kazalika gaskiya an yi ma abubakar a cikin gaugawa amma mun tattauna yadda abin yake ajiye ko asali tun a baya mun tattauna irin yadda suka ji labarin mutanen madina ga can a sakifatu banu sa'ida suna shirin yi sada da ɗan obada mu baya ko har abin da ya fato cikin wannan gaugawan don kara fada cikin matsala aka yi masaidina abubakar mu baya amma kuma a mun tattauna akwai wani irin abubakar ne ala ije ku saurara wa innaha kad kanat kazalik lallai haka abin ya kasance walakin waƙallahu sharraha sai dai sharrin gaugawa irin wannan sai allah maɗaukin sarki ya kare tafiyar annabi a ƙarƙashin jagorancin abubakar da ya yi ba a samu wannan matsalar ba walaisa fikum mantuƙo ƙo'o a anaku ilaihi mithlu abubakarin ya ce yanzu waye a cikinku mutane za su yi saranda su kwantar da kansu su bi shi kamar yadda suka ba abubakar akwai hadda za ka ce wabar za mu yi maza mu yi mamawa na mu baya a komo ma ma dace sun zakara da zahabihi ma abi bakar siddiq ila saqifati bani sa'ida sannan sai umar ya ba da labarin tattaki da ya yi da shi da abubakar zuwa wannan rumfa da ƙabilan banu sa'ida suke zama suke tattaunawa hatta ƙala umaru har sai da saidina umar ya ce wa kuntu kada zawartu makalatan ne ya ce hakika na yi guzurin wani zance da ya ƙayatar da ni uridu an uqaddimaha bayna dai abi bakarin wanda na so in miƙe in yi wannan jawabi kafin abubakar ya ce komi hukuntu udari minhu ba'adal hiddati ya ce na kasance wani lokaci ina gaugawa in yi zance kuma irin wannan lokaci sai zama ina saurin fushi ma'ana in yana son ya magana ku gane bai samu dama da wuri ba sai fushi ya kama shi an gane yana da hankoron magana ɗan da nan sai fusatun bai samu dama ya yi ba falamma arattu an ata atakallama ya ce yayin da ni nufin zan yi wancan magana kala abubakarin sai sai na abubakar ya ce ala rislika ɗan tsahir ta umar <clears throat> fakar hito an ogudibahu ya ce sai na bari sai na shi domin ba na so in fusata abubakar mana umar in yana sanya magana yana da saurin ci da zuci kun gane yana sai ya gaya muku irin kokarin da ya yi ya danna maganin bai yi ba ne fatakallama abubakar sai sayyidina abubakar yi magana fakana huwa ahalamu minni wa auƙara. shi ya fi ni haƙuri kuma ya fi ni bin abu sannu wallahi ma raga fi kalimatin ni fi tazwiri illa ƙala fi bidayatihi mithlaha ce wallahi maganan da na yau guzurinta na taho da ita a farko-farkon magana abubakar sai da ya faɗi irinta au afdala ko ma wacce tafi wanda na zo da ita ɗin hatta sakata ya gamsassun bayanai har zuwa sanda ya shiru faƙala sai ce ma zakartun fikun min khairin fa'antum lahu ahalun ko mutanen madina irin yadda kuka faɗa alherinku kuka faɗi kirkinku da gudunmawan da kuka yi gaskiya abin haka ne ba mai musu kun cancanci wannan matsayi da kimar walam yi urafa hadal amru illa li hadal hayyi min quraishin kun ga wannan jagorancin ba waɗanda aka san shi aka san su da shi kuma za su iya shi kamar yadda ya kamata sai ƙurashawa hum awsatul arabi nasaban wadarin cikin larabawa gaba ɗaya ba wanda ya kai su girman daraja da martaba yasa idan ka ɗauki ƙasƙantaccen mutum ka ba shi jagoranci ko sai gaga halin ƙasƙanci ba ba ƙaramin mutum jagoranci jama'a don bai san girman mutane ba bai san mutunci ba bai san komi ba ɗauka yake rashin mutunci shine mutunci don bai taso a gidansa ya ga haka ba jama'a mun fahimci wannan yanzu duk mai bibiyan tarihinmu da muke yi dangane da rayuwan annabi ai za ka je da ake bayanin yadda kakannin annabi suke an gane ya taso a gidan manya ne ba wai sarauta ko mulki ko kuɗi shine zama gidan manya ba gidan mutunci duk wanda gabe iya mutunci masu mutunci ko haka ya taso gidansu ya gane yi ba su da mutunci ne kwata-kwata gano da kyau ko Layi ya karimul karima illa mi illa karim ba mi mutunta masu mutunci sai in shi mai mutunci Allah ya kiyaye sai ce wa ƙadar raditu lakum ahada hadainar rajulai abubakar ya ce ni na yarda cikin waɗannan mutum biyu duk wanda kuka ɗauka kuka zaɓa ya yi ya kasu da umar wa aba ubaida ina nufin umar ko abu ubaida jama'a idan aka zo ba da shugabanci ko aka ce wani an baka shiga ce to shi na karba zai wahala bi sha sai ya sha mamaki an gane wannan da kyau ku ok dama jira kake ka ɗauki kansu jagoranci sai allah ya baka da ita mu ga abin da aka yi da ita an fahimci wannan da kyau ku allah ya kiyaye fa bayi o ayyuhu ma shi'itum duk wanda kuka so a ciki ku zaɓi ɗaya ku yi mai mubaya'a fa'akhadha bi yadi wa bi yadi abi ubaida sai umar sai abubakar ya kama hannuna kuma ya kama hannun abu ubaida wa huwa jalusun bainana dama yana tsakiyar mu ne a zaune sai riko hannayen mu haka falam min ma qala gaira haza shiga kamo hannun mu ma da yi to shi ya fi damuna yana kokarin ya sa ya manna mu baya ɗaya daga ciki a zaɓa fakana wallahi an uqaddama فتضرب عنقي لا يقربني ذلك من إثم أحب إلي من أن أتأمر على قوم فيهم أبو بكر Umar ya ce kaga ban yi laifin zaune ko na tsaye ba a kama na aji a filla na ya fi man sauƙi a kan a ci in jagoranci mutanen da abubakar yake cikinsu an fahimci wannan da kyau ko wa hatta kala umar har sai da umar ya ce wa inna wallahi ma wajadna fi man hadarana min amrin akawa min mu ta abi bakarin ce wallahi ma wajadna fi man hadara mu cikin duk wanda suke wannan ɗakin taron ba mu ga wanda ya cancanta mafi ƙarfin iya ɗaukan wannan jagoranci a mai mu baya a ba kamar sayid na abubakar kak سنملك أمر دنيانا إذا القرآن أحيانا